Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita ɗari 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim awa ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansi Kuma bayan labaran duniya za ku ji gudunmawar dakin binciken da wata 'yar majalisar dokoki ta bayar a jihar Gombe sai kuma ra'ayin wasu 'yan najeriya akan wanke shugaban majalisar dattijai da kotun ta yi kana maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi sai kuma da yake watan azumi ne muna dauke da muhimmancin zaman lafiya sai labaran da suka dauki hankulan jaridun nan amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin 'yan shiya da ke cike da jama'a babban birnin ƙasa Afghanistan jiya Alhamis ya kashe akalla mutane shida da dama kuma suka ji raunuka. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin ta kafar kamfanin dillancin labaran Amal da ya zama kafar sanarwarta. Shaidu a masallacin Kabul Alzara sun ba da labari cewa dogarawan 'yan sanda sun gano suka kuma yi ƙoƙarin kama maharin amma ya buɗe musu wuta daga nan ya kutsa cikin masallacin wani kakakin ma'aikata harkokin cikin gidan ƙasa afghanistan ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci lamarin ya faru ne lokacin dukkan masallatai da ke kewaye suna cike makil da musulmi da suke azumin ramadan wani kakakin ƙungiyar taliban ya musanta cewa ƙungiyar tana da hannu a harin ya ce ƙungiyarsu ba ta kai hari masallaci waɗanda suka yi a da ƙungiyar is sun ɗauki alhakin hare-haren da ake kaiwa a kabul a cikin 'yan kwanan nan jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɓangarorin da ke rikici a yemen su nemi hanyar samun masalaha domin kauce jefa al'ummar ƙasar cikin wani halin kunci a cikin wata doguwar sanarwa da membobin kwamitin duka goma sha biyar suka amince da ita an bayyana matuƙar damuwa kan ɓarkewar cutar kwalara kwanan nan da kuma yiwuwar fuskantar yunwa. Kwamitin sulhun ya jaddada cewa za a iya warware rikicin na ƙasar Yemen ne kawai ta wajen komawa gudanar da harkokin siyasa da ke damawa da kowa, tare kuma da kira ga ɓangarorin da ke rikici da juna su ɗauki matakan wanzar da zaman lafiya bisa ga sanarwar da shugaban kwamitin sulhun Sasha Laurenti na ƙasar Bolivia ya karanta. yunkurin majalisar ɗinkin duniya na wanzar da zaman lafiya ya gamu da cikas inda makonni biyu da suka shige manzan musamman na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki a rikicin har yanzu ba su shirya ɗaukar matakan da ya kamata na cimma matsaya ba yau juma'a shugaban amurka donald trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin hulɗa da cuba bayan sama da shekaru hamsin da amurka ta mai da ƙasar saniyar ware gobe ne tsarin zai fara aiki sai dai tsarin ya umarci kafa sababbin shariɗa yadda za a yi ainihin za su yi tasirin ɗaukar wannan matakin bayan dokokin sun fara aiki kamar yadda wani babban jami'in fada white house ya shaidawa manema labarai jiya alhamis da yamma matakan da shugaban ƙasar zai bayyana a lardin little havana na jihar miami gobe juma'a uh, wato yau juma'a zai ƙara ragewa amurkawa sukunin tafiya da kuma hanawa hana su gudanar da harkokin kasuwanci da kungiyar ayyukan sojin ƙasar da ake kira gesa da ya mallaki sama da rabin tattalin arzikin ƙasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce baya ɗaukar ƙasarsa da kuma Amurka matsayin abokan gaba, ya kuma yi watsi da tasirin sababbin takunkumin da Majalisar Dokokin Amurka suka ƙaƙaba mu ƙasarsa. A wani shirin neman bayanai kai tsaye ta wayar tarho da ya saba gudanarwa shekara-shekara, wanda aka yi jiya Alhamis. Putin ya ce Rasha da Amurka sun yi yaƙi da juna a zamanin yaƙin cacar baki, kuma daular Rasha ta taka rawar gani a wajen samun 'yancin Amurka. Bayanan na Putin sun zo ne kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin Amurka suka kaɗa kuri'a da gagarumin goyon baya na ƙara tsawata takunkumin da aka wa Rasha a matsayin ladattawa. sabili da shishigi da ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 sababbin takunkumin da majalisar dattijai ta amince da su ranar laraba sun shafi keta hakkin biladama da samar da makamai ga gwamnatin ƙasar syria da kuma yin kutsen hanyar sadarwa ta intanet sai kuma mu'amala da jami'an tsaro da kuma leƙen asirin ƙasar rasha ana buƙatar samun amincewar majalisa da kuma na shugaban ƙasa putin ya yi watsi da tasirin takunkumin ya kuma ya kuma ɗora alhakin kafawa wa ƙasarsa takunkumin kan matsalolin cikin gida da amurka ke fuskanta to a gaida grace abdu labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari buɗe taskar rahotannin da gudunmawar ɗakin binciken da 'yar majalisar a jihar Gombe ta bayar wato Hajiya Binta Bello ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A jawabin da ta gabatar a sa'ilin mika makullai na ofishin cibiyar binciken wa kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe, 'yar majalisa Right Honorable Binta Bello ta yi fatan cibiyar binciken zai samar da ayyukan yi wa 'yan najeriya har da ma kuɗaɗe dalilin da ya sa aka yi wannan gini na sa ne saboda research center a zauna a duba me ya kamata a yi sannan in ya fi karfin nan ne ya kai shi wani tun tunda akwai dama asibiti a nan wuri yanzu yankin kaltungo lokal government muna da matsala na macizai wanda duk najeriya yana ji ma kusan afirka gaba daya macizan da suke kaltungo lokal government daban ne da na wasu wurare maganin da yake South Africa baya iya tiritin ciwo maciji na nan Kaltungo. an kai Ingila cizon maciji da maganin da za a samu saboda sayan magani wa talaka yana wuya. Sai an je an sayo kuma talaka ba zai iya sayan magani dubu talatin da biyar allura ɗaya ba. Shi yasa in ana binciken a nan cikin gida zai samu ya kawo sauki wa al'umma zai kawo sauki wa gwamnatin najeriya zai kawo sauki wa west africa a 2014 na ba da gadaje 100 a wannan asibitin macizan kawai ina son mu su samu sauki don ana samun rufa a state takwas na najeriya daga notin har surare wurare har cameroon ana kawo rufa nan so in ana da wannan cibiyan arzikinmu zai bunƙasa 'ya'yanmu za su samu aikin yi kuma maimakon a ja ana nemo magani a nesa har ingila ko wani wuri in muna da sha nan zai kawo mana sauki dr ishaya kennedy kwamishinan lafiya na jihar gombe shine ya wakilci gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo a wajen bikin alalakika ina murna sosai murna matuka yau sati da cip cip da al'ummar afirka gaba da bakar fata na afirka gaba da mun taro a lagos mun tattauna a kan yadda za a gudanar da ayyukan bincike na kirkiro sabbin magunguna na inganta magungunan da muke da su da kuma yadda za a yi amfani da magungunan da muke da shi wannan cibiyar ta zo daidai lokacin da muke bukatun ta kana da ƙididdigan yawan irin harbin maciji da kuke ake da shi kwa muna da shi yanzu a cizon maciji a cikin shekara muna samun inda ake ce da shi peak period mana inda cizon ya sananta guda biyu yanzu da aka soma sharan gona an yi yafi zafi ta soma shigowa kaga wani mace fitowa suke daga rami sannan a malan jihar gombe muna ba da maganin kyauta kowanne rana wanda muka tabbatar suna dafi macijin ma'ana macijin da ya sare su yana da dafi kuma ya sa dafi a cikinsu muna sa mutum goma sha tara kowanne rana. a nasa jawabin sarkin kaltungo injiniya sale muhammad ya ba wa 'yar majalisar wakilai hajiya binta bello sabili da samar da cibiyar binciken sannan ya ci gaba da cewa. Ana mata godiya kwarai da gaske da wannan hukuri da ta yi. Da farko muna da ban cases da yawa na ce zama ce na gaskiya. don mu yi kokarin mu kawar da su mun yaƙe su a nan cikin garin ko ni maciji muna sayan shi naira ɗari aka kashe aka kawo mana mun yi wannan yaƙi da macizai na shekara biyu wani profesa zai daga ingila ya ce mu daina kashe su saboda yadda muka wafi nasu off ba za su samu ta ce dafin a maganin cizo macin ba to sai muka daina kashe su alhamdulillah alhamdulillah muna gode da da yake tafar kuma don abin nan Allah kuma sa a gina akan abin da aka yi a samu ci gaba abdulwahab muhammad muna amurka daga gombe a Najeriya. ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin amin amin tuma amin to a gaida abdulhab kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan Sai yanu mai kwana da shiri ɗan auduran sarki ya daɗe. kwanan ka lafiya sarki. Ko mata ce ka lafiya sarki. To a gaida Ibrahim Sani Aliyu Dandau, ɗan marigayi Sani Aliyu Dandau kenan da wakan Dr. Zayanu Sarkin Yawuri. Yanzu kuma ga ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan wanke shugaban majalisar dattijai da kotun 'da'ar ma'aikata ta yi, kamar yadda Madina Dauda ta aiko muna cikin wannan rahoton. A karan farko dai ra'ayoyin 'yan majalisar ƙasa da ma wasu da ma masu ruwa da tsakiya harkar gudanar da mulki sun rarrabe a kan batun wanke shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da kotun da'ar ma'aikatan ya yi sanata aliyu sabbi abdullahi shine mai magana da yawon majalisar dattawa ga wayanda dama suka ɗauka wannan abun gaskiya ne to allah ya kawo musu sabon magana saboda Allah ya wanke bawansa. Shi ma Sanata Suleiman Nazif ya yi ƙarin haske a kan batun wanke sarakin. To ba abin da zan fara cewa illa in ce kurunkus ƙarshen labari. labari ta kawo ƙarshe ko ba komi yanzu ba abin da za mu ce illa hamdala da gode wa Allah tun da kotu ta riga ta wanke shi kuma wankewan kotu shi kenan ƙarshen magana kenan so mu muna hamdala kuma muna bayan shi ɗari bisa ɗari kamar yadda duk wani ɗan majalisar dattawa yake bayan shi ɗari bisa ɗari. amma sanata isa hamman misau ya ce tun da aka fara shari'ar ya lura cewa akwai matsala ni dama tun daga farko na san karya ce kuma na san cewa karya aka ce fure take ba ta 'ya'ya kuma gashi ba ta yi 'ya'yan ba yau kuma allah ya amsa wannan yanzu wannan abun an wanke shi kuma duniya ta san cewa dama babu yadda za a yi inda a ce bai zama shugaban majalisa ba da ba za a kawo wannan abun ba. Honorable ahmed Babba Kaita daga majalisar wakilai ya ce akwai abin dubawa a shari'o'in da alkalai ke yi a wannan ƙasa. idan wani ko dan mukamin da yake rike ko shugaban majalisa ne ko fada shugaban ƙasa ko wani abu za a iya karkatar da hukunci domin ya samun mashi wata hanya da zai iya direwa ya tsallake to wannan ba adalci ba ne kuma wannan ba zai kawo mana irin canjin da muke nema ba ya ka gaskiyar magana kenan daya cikin matasan jam'iyyar apc mazaunin abuja khalid ismail yana mai ra'ayin mahukunta su sa ido a harkokin bangaren shari'a domin a samu cimma burin gyara ƙasa ina kiran gwamnati da hankali na basira da idanu mai hangen nesa ta dubi wannan shari'a da aka yi ta ɓangaren kotun ɗa'ar ma'aikata a duba wanda suka yi koken nan kazafi suka yi wa shugaban majalisa suka zo suka gagara tabbatar da wayannan zarge-zargen da ake mishi don me don ya zama na mai batanci ko kuma sun tabbatar da wannan abun kotu ne bata tabbatar da adalci ba aka yi zargin da ake musu a baya ya zama na gaskiya ne shugaban ƙasa ya kamata ya bincika wannan al'amari A ƙarshe dai Dr. Abubakar Kaguma Cina, malami a fannin shari'a a jami'ar jihar Yobe, ya ce akwai abin da za a yi la'akari da shi a wannan shari'ar. Kuma mutane su gane cewa duk lokacin da aka kai karan mutum gaban kotu akan abin da ya zama criminal ƙoƙarin kotu shine ta tabbatar cewa bata kama shi da laifi akan abin da bai aikata ba sannan a law akwai abin da muke kira diligent prosecution su waɗanda suka sa ƙara nauyin ya rataya a kansu su ne za su kawo shaida su tabbatar da cewa wannan mutum ya aikata wannan laifi idan suka kasa kawo shaida su tabbatar da wannan mutumin ya aikata wannan laifi ba abin da shari'a za ta yi sai ta sallame shi ya za ta yi an da ya kwashi watanni ashirin da ɗaya ana shari'ar da aka fara tun watan satumban shekara dubu biyu da goma sha biyar. har ya zuwa yanzu hukumar efcc da ta shigar da kara a madadin gwamnatin tarayya ba ta ce komai ba a game da hukuncin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau babbar bakuwar tamu ita ce Dr. Gaji Fatima Dantata, matar tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau. Babban malama ce a jami'ar Bayero da ke Kano, fannin koyar da ilimi na musamman akan yara masu matsalar da ke bukatar kulawa ta musamman. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi hira da ita ga yadda hirarsu ta kasance. Bari in samu takaitaccen tarihin rayuwarki. Ni dai a yanzu ma wannan tambayoyi da ke mun ina an saki ne a mahaifata a gidan da aka haife ni. An haife mu mu hudu to amma yanzu sai mu uku eh muka rage. An samu a makaranta mun yi karatun mataki na farko primary kenan akwai makaranta wadda Eh, iyayenmu ne suka dasa ta yan uwan mahaifiyata su suka dasa ta saboda sha'awar ilimin boko da suke da shi tun a wancan zamanin to ita muka yi muka gama dan ta memorial primary school daga nan na wuce na tafi ggc dala daga government girls college dala na gama hijira 1974 muka gama secondary lokacin aji biyar ake yi to kuma mun yi karatun arabiya mai zurfi a ciki saboda tun kafin ma mu fara boko sai da muka yi dan yi zurfi a arabiya muna gama makaranta dama sai aka yi mun aure ina da yara guda biyar uku mata bi maza matan nan duka da mazan kowa ya karatun sa daidai gwargwado don matan dukansu dai kowane akwai baristas da mai aiki a jami'a su kuma maza haka suna dan sun yi dan karatun su daidai yadda ya samu ba kamar na matan ba su kuma suna dan faɗi tashi na harkokin kasuwanci na wanda abin da muka gada to kuma daga nan bayan an yi min aure Allah cikin ikonsa sai Allah yau mai gida na rasuwa sai na sake komawa makaranta tunda dama ina da sha'awar karatu sai na koma makarantar share fagen shiga jami'a a nan airport road kas kano kenan nan na je na ijmb kuma alhamdulillah aka samu sakamako mai kyau muka tafi jami'a bayero daga nan na je na karanta ba combined honors hausa islamic studies to 1990-91 muka gama shi ma sai na wuce na ci gaba ne digiri na biyu ne masters amma allah cikin ikonsa sai na samu canji saboda tunda combined honors ne da ƙa'ida ka'ida ba zan yi digiri na biyu a bangaren tsangayin ilimi ba to amma saboda horon malamai da ake turawa a yi na ci sa ina gani ce ta ƙarshe ma wanda ba wanda yake combine da aka ba dama ya je wannan horon koyon malanta na sati shida da na tashi masters din to a nan ne na koma bangaren ilimi na masu bukata ta musamman sai ne masters ina a special education na yi a irin yara masu learning disabilities irin yaran nan masu matsaloli wanda in an gansu ba za a gane yara masu matsala ba ne masu yin abubuwa da wanda ake kira autistic spectrum disorder masu autism ina gama masters din nan sai jami'a ta gayyace ni bangaren ilimi suka gayyace ni da in zo in yi lecture a nan sakamakon abin da suka gani na rubutu na aka yi interview na shiga na kama aiki to tun daga hijira 1995 january nake bayar university har yau ina gama masters da na fara lecturing a shekarar sai na rajista na babban digiri na ƙarshe doctorate to sai na koma bangaren da ilimi na musamman amma na masu ƙananan yara masu matsaloli waɗanda ya kamata za a san da irin matsalolin su tun su shiga makaranta sai na yi situation analysis na yi binciken abin da ake da shi a ƙasar nan tanadin da ake da shi na yara masu bukata ta musamman daga nan na gama doctorate ɗina a 1999 shekara 2002 zuwa 2003 nan na samu wata dama na tafi amerika na je na yi wani course shi ma sai na yi shi akan irin na yara masu bukata ta musamman shi ma wani course ne wanda sunansa senior african research fellowship fulbright program white house gidan gwamnatin amerika white house su suke daukar nauyin irin wannan scholarship na je ne wata biyar a wata jami'a a wayne state university a michigan a detroit na yi bincike akan irin yara masu bukata ta musamman irin wahalhalu da irin abuse abuse irin matsalolin da 'ya'yansu suke haɗawa sakamakon tasu matsala ko 'ya'yan irin 'yan kwaya ko 'ya'ya waɗanda an haife su yara yaro bai fi shekara goma sha biyu ba ko sha ɗaya ya haihu bai san yadda zai da yara ba to irin wannan muka ta bincike akai aka je mu je gidaje mu je santas mu je asibitoci duk irin wannan hmm. abin da na je na kika kware kai. muka kware kenan kai. Jama'a ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Gaji Fatima ɗanta ta da Madina Dauda da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridin New York Times, wadda ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da harbin mutane hudu a filin kwallon kulki ciki har da Steve Scalise ya mutu. yan bindiga daɗin da aka ce ya gigita da nasarar da trump ya samu ta zama shugaban amurka ya buɗe wa wasu 'yan majalisar wakilan amurka wuta a filin ƙwallon kulki a yayin da suke atisayen wani wasa da aka shirya za a yi tsakanin 'yan majalisun a matsayin gudunmawa a ranar laraba inda ya yi amfani da bindiga ƙirar rifle wajen buɗe wutar da ya yi sanadiyar harsashi ya samu mutane hudu ciki har da steve scalise shugaba mai ladabtarwa a majalisar wakilai ta amurka a wani jawabi da mr trump ya yi da aka nuna a talabijin daga white house ya yi allah wadai da mummunan harin kuma ya ce dan bindigar ya mutu yayin da aka yi harbe-harbe tsakaninsa da 'yan sanda jami'an tsaro sun bayyana sunansa da james t hodkinson dan shekaru 66 daga belleville a jihar illinois da ke wajen garin St. Louis. Jami'an 'yan sanda guda biyu da ke tsaron Mr. Scales sun ji raunuka a yayin da suka yi harbe-harbe da ɗan bindigar, wanda jami'an suka bayyana a matsayin tashin hankali da tsoro a cikin mintuna kaɗan, wanda ya mai da filin ƙwallon kulkin abin tsoro. Ɗaya daga cikin jami'an tsaron ya ji ciwo ne sakamakon harbin bindiga, ɗayan kuwa ya ji 'yan ƙananan ciwuka ne. Sai kuma malaika jaridar Washington Times. jaridar ta washington times ta rawaito labari mai taken trump na neman zaman lafiya bayan wani mai goyon bayan siyasa ya aikata aika-aika inda ya ce scalise yana cikin damuwa rahoton ya ce shugaba trump ya yi jawabin ne a ranar alhamis inda ya ce yana fatan wannan tsoron da tashin hankali na harbin shugaba mai ladabtarwa na majalisa steve scalise wanda yake cikin wani yanayi a asibiti da ke washington zai samar da haɗin kai ga rabuwar ƙasa mar daɗi tun daga lokacin da dan bindiga daɗin ya kai hari kan 'yan majalisar yayin da suke gwajin wasan kwallon kulki wanda za a yi don mawar jin kai a jiya laraba tun daga lokacin da dan bindiga daɗin ya kai hari kan 'yan majalisar a yayin da suke gwajin wasan kwallon kulki wanda za a yi don mawar jin kai a ranar laraba inda ya ji wa mutane hudu ciwo kiraye-kiraye suka yi yawa akan haɗin kai daga ɓangarori guda biyu a dandalin majalisar mr trump ya faɗa wa manema labarai a white house cewa steven a tasa hanyar zai kawo mana haɗin kai a ƙasar kasar da take a rabe. mu ta kwashe shekaru a rabe. Mr. Trump ya ziyarci Mr. scales dan jam'iyyar Republican daga Louisiana a asibiti a ranar Laraba, inda shugaba Trump ya yi masa fatan samun sauƙi. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To mu zama lafiya yanzu mun zo ga rayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. BOA kuna magana da Bello Garba Dinawa Sokoton Najeriya ina waya daga nan kwara. A gaskiya ina son miƙa ra'ayina dangane da hukuncin da aka zartar na watsi da shari'a ta shugaban majalisar dattawa Bukola Faransi gaskiya wannan bai dace idan muka duba wannan gwamnati tana kokari tana tana yaƙi da cin hanci amma gaskiya da waɗannan alƙalai da aka kama su dumu-dumu da hanci da rashawa ga su an komai da su da aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sufiyanu Gumar Zangon Daura. Wato ina so in yi amfani da wannan dama domin in nuna rashin jin daɗi game da irin hukuncin da kotun da'ar ma'aikata ta Najeriya ta soki ta kura daga shari'ar shugaban majalisa bukola saraki tabbas hakan ya nuna mana cewa har yanzu akwai sauran rina a gaba assalamu alaikum sashen hausa na voa america suna na abiyalo mai ofa na kiɗa lokal ganin da ke jihar a yau ina amfani da wata dama ta kwalala azumin watan ramadan ya kamata matasan Najeriya na kudu da arewa ne yi makamu kiyamar lady mu tsaya mu fahimci juna tunda Allah ya haɗa mu zama wuri ɗaya kamata ya mu zama yan uwan juna tsakanin addinan mu guda biyu addinin musulunci na kirista. Salamu alaikum sashen Hausa na wuri Amerika. mai magana shi kurbaban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya yana da kyau ko tuttuka su tsaya adalci su shari'a akan duk wani wanda aka sama da rashin gaskiya ko kuma wata kalamu wanda suke ba su kamata ba wanda suna jawo rashin zama lafiya a cikin ƙasar Najeriya. To ma'adalla yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyar karim. Jama'a assalamu alaikum ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa ƙudu ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau ya ayu hallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya a lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya astu ka ce wa ƙuli alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi na istafa Allahu khairun amma tushrikun a tatazakkarun afala a afala tuminun inna Allah ni ni'ma izukum bi godiya ta tabbata ga Allah gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaɓa. shin ubangiji ne ya fi? ko ko abin tarayyar ku yanzu ba ku a ji tsoron Allah ba ba ku a wa'azutu ba ba ku yi imani ba Lallai Allah wa'azin da yake muku ya yi daɗi sadakallahu azim. To sadakallahu azim mun zo ga shirinmu na ƙarshe kuma wato labarai amma wannan kara a takaice. Yau shugaba Donald Trump na Amurka zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin hulɗa da Cuba bayan sama da shekaru hamsin da Amurka ta mai da ƙasar saniyar ware. yau din ne tasirin wato tsarin zai fara aiki sai dai tsarin ya umarci kafa sababbin sharɗa yadda za a ga ta ainihin tasirin ɗaukar wannan mataki bayan dokokin sun fara aiki kamar yadda wani babban jami'in fada white house ya shaida wa manema labarai a jiya alhamis jihar alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga ɓangarorin da ke rikici a yemen su nemi hanyar samun maslaha domin kauce jefa al'ummar ƙasar cikin wani halin kunci a cikin wata doguwar sanarwa da membobin kwamitin duka goma sha biyar suka amince da ita an bayyana To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madon kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatarwa sai Cuba hiru Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Jona. Ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. ciko har da shirin duniyar amurka na mahmud lalo